Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya jaddada muhimmancin isra'ila ta rage yawan kisan fararen hula a gaza ya kuma ta kudurin amurka na marawa isra'ila baya a yakin da take yi da hamas lokaci na kara kurewa majalisar dokokin amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka sabon shugaban kasar argentina javier milei ya fara daukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin kasar tun bayan rantsar da shi a ranar goma ga watan disamba kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku je da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sasanta rikicin siyasar jihar rivers ya ce wadda ba ta wasa ba kuma shi shugaban kasa ya ja musu kunne kuma nuna cewa dole duka bangarorin su aje makamansu su bari a zauna lafiya a yadda ya kamata. Bayan nan za ku ji cewa kungiyar 'yan Nijar mazauna kasashen waje ta HCNE ta yi kira ga kungiyar ECOWAS da ta janye takunkumin da ta kakaba wa kasar saboda halin kuncin rayuwa da jama'a suka shiga. Muna kira ga kungiyar ECOWAS da imuwa suwa Allah suwa annabi su duba halin da talakawa 'yan Nijar da kuma sauran ƙasashe goda da Nijar suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na dangote. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan asarar rayukan fararen hula a Gaza mai ɗimbin yawan jama'a ya kuma nana ta ƙudurin Amurka na marawa Isra'ila baya a yakin da take yi da Hamas. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Isra'ila tare da takwaransa Yob Gallant. austin ya yi kira da a sako sauran mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a gaza kana ya jaddada haƙƙin isra'ila na kare kanta austin ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da yin kira ga fararen hula wato da kare fararen hula a lokacin rikici da kuma kara kwararar yankin a kayayyakin agaji zuwa gaza austin ya kuma yi kira da samar da maslahar rasha ta kasashe biyu bayan yaƙi ya ƙare tsakanin isra'ila da makwabtanta na falasɗinu tare da jaddada cewa rashin zaman lafiya da rashin tsaro na bangaren hamas na bangaren hamas ne kawai galant ya ce a hankali isra'ila za ta shiga mataki na gaba na ayyukanta a gaza wanda zai baiwa al'ummar yankin damar komawa arewacin gabar teku rundunar 'yan sandan jihar taraba arewa maso gabashin najeriya ta ce ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu da ake zargi da kisan hakimin sarkin kudu a karamar hukumar mulkin ibi kakakin rundunar sp usman abdullahi jada shine ya tabbatar da kama mutanen a yayin da yake tattaunawa da wakilin musa lisu lado yana mai bayyana masa yadda lamarin ya auku. ya kokari kwaso rayuwarsa amma Allah bai nufa ba suka sari kafansa da adda suka bi shi dakin iyalinsa suka harbe shi a kai na daga cikin kokarin yan sandan rundunar na jiya taraba ne aka samu kama mutane biyu a cikin wannan aika aikan wanda suke da hannu cikin kashe wannan basarake rundunar na jiya taraba tana nan tana faɗaɗa binci kuma suna ba ta haɗin kai a yayin da ake musu tambayoyi. To ko ta yaya malamarin ya faru cikin dare a garin sarkin kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban tambayar kenan da na wa Idris Adamu da ke zama kanin hakimin sarkin kudu kuma a idansa lamarin ya faru. Sai na ji takon kuma bai iso kofa na ba ana tambayan ina ɗakin hakimi to shi kuma sai ya ji daga ɗakinsa sai ya fito sai ya buɗe kofa ya ɗan sa kafarsa bakin kofa sai ce su waye ne sai suka ce su ne sai sara a nan cinyarsa. Ni dai saran kawai na ji ya ihu daga nan ya shiga sile ya sauka ta wani kicin ya zo ya shiga ɗakin matarsa sun shiga ɗakin sun gama bincike ba su gansa ba. Yayin da suka fito suna tinkaran ɗakin matan nasa sai suka ga jini ya bi wannan cikin ɗakin to nan suka bi shi nan take sai na ji pau na sake jin pau daidai wurin fita bakin ke suka sake harba bindiga Idris Adamu ya kara da cewa ko minti goma ba a yi ba da faruwar al'amarin waɗanda ya gani da sa, kuma suka sake zagayowa domin musu jaje in daren suka dawo abin ya faru da wuce minti goma sha biyar ba sai ga sunan sun zo da kafa sai dai adda ka faɗan su cikin iko Allah lokacin da jami'an tsaro suka kama su sun tafi da su nan caji ofis nasu addan nasu ga jini ma a jikin su ma a nasu bangaren al'umma mazauna yankin sarkin kudu sun kuwa kokoka da kuma kira ga mahukunta kan cewar suna bukatan karin jami'an tsaro a wannan yanki nasu. Muna rayuwa cikin sarkin kudu ne babu wani hukuma tsayayye a wannan wurin. Bukatar mu a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana da hukuma soja. To madalla, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi nasarar kawo ƙarshen takaddamar da ta kaure a jihar Rivers tsakanin gwamna Similai Fubara da magoya bayan tsohon mai gidansa tsohon gwamna Yinsu wuke wanda kuma shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz domin jin yadda shugaba Tinubu ya shiga tsakani musamman saboda jihar ta jam'iyyar adawa ce ta PDP. siyasa tsakanin tsohon gwamnan Rivers Nelson Wuke wanda yanzu shine ministan Abuja da kuma shi gwamna mai ci yanzu a Simfu Bara. To ganin yadda abin yake nema ya zamo wani abu na tashin hankali da kuma daukar hankali kwarai da gaske shi yasa shi shugaban kasa ya kira wannan taro domin taunawa da bangarorin biyu tare da sulhunta su kuma alhamdulillah taron ya samu nasara an samu tattaunawa kuma an samu cimma matsaya wanda duka bangarorin biyu sun halarci wannan taro tsohon gwamna wike da kuma gwamna yanzu na ci fara hakanan kuma akwai shugaban jam'iyyar pdp na jihar rivers kuma na jam'iyyar apc da kuma kakakin majalisar jiha din da kuma dai wasu gwamnati menene ake fatar a ga waɗannan ɓangarorin sun yi shin za a dawo zaman majalisar na bisa ka'ida ba magana yunkurin tsige-tsige ko idan tsohon gwamna ya je a ci mai zarafi da sauran rigingimun da ake tsara ko aka tsara cewa za a yi a wannan jihar. Eh, kan cewa 'yan majalisa da aka suka bar jam'iyyar pdp suka koma apc maimakon korarsu da majalisa take kokarin ta yi an ce dawo da su su zauna a majalisa sannan kuma shi gwamna kokarin da ake na yunkurin da shi shugaban majalisa ya fara yi na kokarin tumbuke shi a dakatar da wannan magana a manta da ita sannan kuma kwamishinoni da suka ajiye aiki sakamakon wannan rashin jituwa tsakanin su nan manyan jihar guda biyu su ma an ce za su koma bakin aikin su za a sake mai da sunayen su majalisa domin a mayar da su kan kujerun su hakanan shi kuma gwamna akwai batun kasafin kuɗi an ce ya ƙara mayar da kasafin kuɗi din majalisa domin idan in ba a wanta ba ya kai kusufin kuɗin ne a majalisa ƙarƙashin mutum hudu da suke tare da shi wadda su suka ce sun tantance kasafin kuɗin kuma har ma gwamnan ya sa hannu kuma an ce a mai da shi a gaban majalisa domin a tattaunawa a hanyar da ta dace hakan nan akwai kuma ganin cewa haƙoƙin yan majalisa a sakar musu shi ya zama na cewa duk wani abu da ya zama na haƙƙin su bangaren zartarwa na jiha din su mayar musu to wannan kamar za a iya cewa an a koma yadda dai ake da ya zama na kafin wannan turka-turka din a kowane bangare a kar yi kokarin cin zarafi ko kuma ƙoƙarin wa ɗaya bangaren a zauna lafiya. To amma takamaimai idan aka samu wannan maslaha ta shimfiɗu wani matakai aka ɗauka ko aka tsara cewa za a bi domin kada irin wannan tashin hankalin ya sake kunno kai tunda kasan sha'anin siyasa ba lallai ne wannan jinkirin da aka samu ya zama mai ɗorewa ba. to kaga an yi abin a rubuce ba wai an yi magana ce kawai ta fatan baki ba an yi a rubuce wanda kuma jigajigai da suka kamata sun sa hannu shi wiki ya sa hannu gwamna din ya sa hannu akwai sa hannun shugabannin jam'iyyun guda biyu da kuma spika din na majalisar jihar akwai kuma sa hannun shi shugaban ma'aikatan fada shugaban kasa da kuma mai ba shugaban kasa shawara a bangaren tsaro malam nubar da duka sun saka hannu a wannan takarda domin ta nuna cewa ya ce wadda ba ta wasa ba kuma shi shugaban kasa ya ja musu kunne kuma nuna cewa dole duka bangarorin su aje makamansu su bari a zauna lafiya a yadda ya kamata. jami'in yada labarai a fadar shugaban najeriya a hirarsa da umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu lokaci na kara ƙurewa majalisar dokokin amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka don samun ƙuri'un 'yan republican a zauren majalisar jiya litinin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta ɗauki lokaci. tuni da amurka ta bada sama da dala biliyan 100 wajen samar da makamai da tallafawa kasar ukraine tun sa'ad da rasha ta kaddamar da mamaya a kanta a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma shugaba joe biden ya buƙaci majalisar dokokin kasar ta amince da karin dala biliyan 60 sai dai kuma 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin suna kara nuna shakku kan buƙatar ci gaba da zuba kuɗaɗe kan tsaron kasar ukraine sabon shugaban ƙasar argentina javier mille ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin ƙasar tun bayan rantsar da shi a ranar goma ga watan Disamba. Kuma a cewar manyan jami'an gwamnatin sa a shirye yake cika sa na mamaye tattalin arzikin ƙasar da kuɗaɗen dala. Mile ya hau karagar mulki a daidai lokacin da Argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki. Da wani bangare gwamnatin da ta gabata ta haddasa wacce ta kwace wato ta kwashe tsawon shekaru tana buga kuɗaɗe domin samar hukumomin gwamnati fiye da kuɗaɗen shigarta. milai wanda masani ne a bangaren tattalin arziki ya bayyana kansa a matsayin ɗan jari hujja kuma mai sassaucin ra'ayi da ya zo kan mulki da alwashin rage girman gwamnati tare da ɗaukar tsauraran matakai don cimma daidaiton tattalin arziki a ƙasarsa a kwanakin da suka biyo bayan rantsar da shi milai ya fara aiwatar da matakan da ya yi imanin cewa tattalin arzikin ƙasar na buƙata waɗanda suka hada da rage darajar kuɗin ƙasar argentina na peso da kashi 54 cikin 100 idan aka kwatanta da dalar amurka a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu Kungiyar 'yan Nijar mazauna kasashen waje reshen Najeriya mai suna HCNE ta nuna damuwa kan takunkumin da kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa kasar Nijar inda ta yi kira da babban murya ga shugabannin kungiyar ECOWAS da su tausaya su janye takunkuman kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Wakilan kungiyar 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasashen waje reshen Najeriya a ƙarƙashin sabon shugabanta Alhaji Ahmadu Tasi'u Kalgo sun dawa manema labarai a Abuja cewa akwai damuwa sosai kan yadda takunkumin da ECOWAS ta ƙaƙabawa ƙasar Nijar ke shafan al'ummanta a fannonin rayuwa da zamantakewansu. Tasi'u ya ce kungiyar HCNE tana kira ne da babban murya ga kungiyar ECOWAS. muna roƙon ƙungiyar ecos ta dubi allah ta dubi annabi ta sauƙaƙawa mutanen Nijar kuma ba ma mutanen Nijar kaɗai ba don dai Nijar kin ita tafi wahala da ƙasashen ecos ga baki ɗaya duka wanda suke boda da Nijar suna ɗanɗana kudarsu akan wannan takunkumi kuma kowa ya san wannan takunkumi talaka yake shafa muna kira ga ƙungiyar ecos da imuwa suwa Allah suwa annabi su duba halin da talakawa 'yan Nijar da kuma sauran ƙasashe boda da Nijar suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi mu samu rayuwar mu ta daidaita a ci gaba da harkoki na kasuwanci da kuma tattalin arziki. Shi ma sabon sakataren kungiyar HCNE Abubakar na mata ya ce sababbin shugabannin za su yi aiki tukuru wajen farfado da kungiyar. Alhamdulillah jihohi suna ba da kokari kuma muna jinjina musu muna gode ma 'yan Nijar mazamna Najeriya bisa haɗin kai da suka nuna mun yau. Memobin nan kuma ba yawa suka yi ba saboda faɗin ƙasar Najeriya an ɗauko mutum goma sha biyar ne kowane kuma da mikamin da aka bashi. Kuma ina gani ƙasar Najeriya kamar ƙasa mai state talatin da bakwai har da Abuja to dole ne zuwa gaba za mu bude wannan kungiya mu ɗauko membobi da yawa kowane jiha a mu samu mutum uku wanda za a zama kamar executive member mambar executive na biro central din to sai dai masanin harkokin siyasa da diflomasiya ta ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr abu hamisu ya yi tsokaci ne akan kiraye-kirayen ƙungiyoyin yana cewa zai ya tasiri ba zai ya tasiri ba zai ya tasiri da a ce emu emu ne muke wato nema yadda za a sulunta a samu wato ci gaba a ce an sauke wannan takunkumin amma in ya kasance wayanda suke magana ba su bane suke magana ainihin masu maganan suna wani waje daban a suna amfani da yawunsu ne su yi magana ko kuma su a bakin su a ci albasa kamar yadda a samu suke magana kin ga a za a samu matsala saboda ana magana ne na uban gida da yaron gida a shugabannin mu na Afirka yawancin su yaron gida ne ga wayanin turawan to sai yadda turawan suka yi da su abin jira a gani shine ko shugabannin soja na Nijar za su bi umarnin kungiyar ECOWAS wajen sako tsohon shugaba Muhammad Bazoum a bisa sharaɗi na ɗaga takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. coca nan a kano ai ga sanan suna da abokan birni da pepsi ne yanzu ga ga pop cola sun zo ana bugawa in ka ɗauki sabulai yanzu ga kamfanin sabulai ɗin nan irin su biba su waye su waye da sauransu so na tabbata a duk lokacin da shi kamfanin abuwa ya yi wani abu wanda ya sa misali cinikinsa ya karu na ɗan gote ya ragu to dole za ka ga su ma na tabbata idan ka lura za ga sun ɗauki wasu matakai domin su yi ƙoƙari wannan shugabancin da suke da shi na kasuwa sun ci gaba da rike shi. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A cikin wata talla da ya saya a wasu jaridu na Najeriya kwanakin baya, Alhaji Abdulsamad Rabiu mai kamfanin Buwa ya zargi abokin takararsa na kasuwanci kuma Bakano dan uwansa Alhaji Aliko Dangote da cewa sau biyu yana masa zagon ƙasa wajen bata mishi harkokin kasuwancin shi tun shekarar 1991. ya ce na farko dangote ya taba ba shi buwa ɗin ko kuma kamfaninsa wani cek wanda cek ɗin ya zo ya zama cek ɗin banza wanda kuma banki ba su karbi wannan cek ɗin ba suka ce ba cek ɗin arziki ba ne wa abin da ya sa kuma bankuna din suka yi karar kamfanin buwa saboda ya kawo musu cek ɗin banza kuma har aka zo aka sa bankuna suka rike kuɗaɗen shi kamfanin buwa ɗin to wannan ne na farko karo na biyu shine lokacin da shi buwa yake zargin dangote da cewa ya ji ya kai karashi a wurin lokacin gwamnatin olusegun obasanjo wanda dalilin haka wani fili da aka keɓe za a bayo shi alhaji abdulsamad rabiu domin ya girka kamfanin sukari aka kwace wannan fili din aka baiwa dangote shi to amma da yake mai da martani kamfanin dangote ya musanta wannan zargin da kuma wasu zarge-zarge daban wanda suka hada da zargin da su buwa suke yi mashi dangote cewa yana shiga cikin harkokin sai da canjin kudaden kasashen waje kuma ana magu-magu a cikin wannan harkoki din kamfanin dangote ya ce wannan ba sabon zargi ba ne buwa yake musu ai tun shekarar 2016 ya taba yi musu irin wannan zargin wanda kuma ta dai aka zo aka gane duk ba gaskiya ba ne to ba mu san hancin wannan zarge-zargen da suke yi wa junansu ba amma dai mun san cewa zargen farko da shi buwa ya yi wa dangote a shekarar 1991 yau muna magana shekaru 32 kenan wannan shine tsawon lokacin da attajirin nan kanawa su biyu suka dauka suna cece kuce da junansu dangane da ja'in da suke a harkokin kasuwancinsu. su wasu masana harkokin kasuwanci sun ce ai wannan gasa ce a tsakanin 'yan kasuwa wacce kuma aka saba da ita musamman 'yan kasuwa da suke suna tallata abubuwa iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu to amma wurin masu sayan irin wannan kayan na dangote da buwa ai wannan abin ne sunana bashir yusuf musa gaskiya a bangare na ci gaba na ƙasa ya kamata dama a ce sun dan samu wannan clash din to amma mu musulmai ba ma son rigingimun su dai to amma duba da yadda abubuwa ke tafiya dan wannan cece da suke shi ne zai kawo samun sauki ga mu na ƙasa mu talakawa kenan sakamakon in wannan ya rage wannan bai so ba to wannan ragin zai sa wannan ya rage dole haka ne to a wannan kashi na uku na fashin bakin da ake mana dangane da sanadin wannan cece kuce tsakanin dangote da abdulsamad rabiu wanda wakilin wani kano mahmud ibrahim kuri ya shirya mana kuma ya gaito mana mutane biyu da suka san wannan al'amari wato alhaji lawan habibu yahaya tsohon shugaban kungiya ko cibiyar 'yan kasuwa ta kano ta kasima da kuma dr gazali ado jibrin likitan kasuwanci wato mai ilimin digir na kasuwanci wanda kuma malami ne ma da ke kuwar da wannan fanni din yau za mu fara ne daga maganar ainihin farashinsu da kuma yadda yake da tasiri akan wannan ja'in tasu. Mm, to amma idan haka ne mm. wani zai ce me yasa mm. watakila duk lokacin da shi buwa ya kawo irin waɗannan rangwame din eh. kamar za ka ga watan ya girgiza ba sa kaman ba a na san wannan dole ne dole ne misali a kasuwa kamar yadda na gaya maka duk wani ɗan kasuwa da ka sani ko me kake ka kolan nan a kano ai ga sanan suna da abokan birni da pepsi ne yanzu ga ga pop cola sun zo ana bugawa in ka ɗauki sabulai yanzu ga kamfanin sabulai ɗin nan irin su biba su waye su waye da sauransu to har abada ai su kamfanin nuka su da suke sayarwa a sati a wata ana ta kididdiga ana ajiye lissafi lissafi suna dubawa cinikinmu ya ragu ko cinikinmu ya karu so na tabbata a duk lokacin da shi kamfanin buwa ya yi wani abu wanda ya sa misali cinikinsa ya karu na dan gote ragu to dole za ka ga su ma na tabbata idan ka lura za ga sun ɗauki wasu matakai domin su yi ƙoƙari wannan shugabancin da suke da shi na kasuwa sun ci gaba da rike shi domin alal hakika idan ka lura kasuwar suminti din kasuwar sukarin ai kamfanin dangote ya yi nisa kuma in ka lura ai kamfanin dangote yana da ma'aikata masu yawa za ka ga saboda babban kamfani ne akwai wani abu dole ne hulɗarsa da gwamnatoci dole wannan tsarurrukan ka sanya za ka yi ka mu'amala wata gwamnatin ta zo yana da tsarika na tafiyar da abokan hulɗa da gwamnati ya ci shekaran jiya ya ci jiya kuma gashi yau ana yi da shi to wannan ya faru ne dalili tanaje-tanaje da ake yi domin tafiyar da kasuwanci a daɗaɗa gwamnati a daɗaɗa abokan hulɗa a daɗaɗa kwastomomi a daɗaɗa kowa da kowa. to amma idan kamar idan eh, kai la'akari da bayanin da dakta ya yi da kuma da kai a bacewa misali tsarin da siga dan abuwa ya biyo hmm. shine yana so ko da yaushe ya dinga alakanta kansa da rauna na misali hmm. saboda wannan rangwamen da yake yi hmm. kenan watakila za a iya cewa shi ya zaɓi ya zauna da ko kuma ya haɗa kai da rauna na 'yan ƙasa maimakon da gwamnati? Ya ita gwamnati ta ji daɗi. yi dama abin da take so kenan ita gwamnati. Ai daga sanda ya nuna yana tare da rauna na ita gwamnati mai take faɗa. Ai gwamnati ce da aka yi ta ta jama'a domin jama'a saboda jama'a. Saboda haka idan ka zo dama tunanin gwamnati ya za ka ka taimaki jama'a. Idan har ɗan kasuwa ya ce zai yi rangwame a cikin kayayyakinsa wa ya taimaka ya gwamnati ya taimaka domin ɗaya daga cikin babban aikin gwamnati shine ta tabbatar da cewa ta yi kontrolin ɗin hauhawar farashin kayayyaki saboda haka ɗaya daga cikin abin da ɗan kasuwa zai taimaka wa gwamnati wanda isa gwamnati ke jan sa a jiki shine ta yaya zai taimaka mata farashinsa ba zai rinka hauhawa yadda dai hawan goron zabi ya zama na cewa gwamnati ta samu matsala ba nasarar dukkan gwamnati ya danganta kacokan da yadda al'ummata suke amfana suke zama lafiya suke sana'a suke samun wato mafita ta sana'a ta ci abinci su zauna lafiya da uh, wanda shine zaman lafiyar gwamnati duk inda ƙasa iza mana cewa ba ta yi la'akari da waɗannan indices din na cewa abin nan mutane sun samu aikin yi mutane sun samu tsarin rayuwa mai kyau mutane sun samu zama lafiya ba to ita kanta gwamnatin ko tana zaune ba zama take cikin lafiya ba tana zaune cikin ɗanɗan saboda haka duk wanda zai taimake ta abin da ya sa ma kenan take jan 'yan kasuwa a jikinta domin duk wani policy da za ta yi ko ta manhaja da za ta fita tattalin arziki ta yi la'akari da su da yadda ribar su ba za ta wuce gona da iri yadda za su cutar da al'umma ba ta yadda al'umma za su amfana da su gwamnati ta amfana da su ita 'yan kasuwa ai shi dan kasuwa amfana gwamnati gwamnati take ya amfane ta ya ba ta haraji ya amfani al'umma ya sai musu da kai a cikin sauki. To dakta a wannan gaba menene ila za a iya cewa alakar yanayin zamantakewa hmm. da addini da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi yanayin al'umma irin tamu a Najeriya misali hmm. da kuma irin wancan tsari na da za ka iya fassara da ya ɗauko kuma yake ta tafiya a kansa kuma yake ta ganin haske wanda za ka kai tsaye za ka iya fassara shi da kamar tsari ne na jari hujja. eh to ai dangoten nan ai bahaushe dan kano ne musulmi ne kuma eh, idan ka lura wani lokacin ma bahaushe ne na gargajiya na cikin garin kano tunda mahaifiyarsa tana nan a cikin garin kano to wani abin abin da yake faruwa ai akwai bambanci tsakanin kamfaninka da kai akwai abin da muke cewa da bambanci tsakanin ownership and control za ka zo misali ka kafa kamfani duk da naka ne amma ai ba kai kake gudanar da shi ba wani lokacin za ka ga masu gudanar da kamfanin daban suke manajan nan manajan can manajan can a kamfanin gobe akwai yarabawa akwai hausawa akwai indiyoyi akwai 'yan china akwai turawa akwai mutane iri-iri a wani lokacin za ka ga ko da dangote zai ce a'a yana so a yi kaza saboda dalili kaza to idan ya kasance zai zama yana da illa ko zai jawo matsala da kamfanin dole masu gudanar da kamfanin tun da manya-manya ne gogogo ne aka ɗauko dole ne ba za a yi wannan abin ba kasuwanci bashi ake ci na tabbata duk kamfanin da ka sani kamar yanzu kamfanin dangote wannan a refinery da suke yi biliyoyin daloli ne aka karanto aka sa wasu sun ba da kudinsa tunda ai dangote group din ai yana da hannun jari a kasuwar saka jari da ake hada-hada kowa yana siya to ba kan plc ne ba kamfani ne na mutum ɗaya ba to kar kai mamaki idan ka ga an yi wani abu da za ka kamar a ce a'a ba a tausayi ko ba a rage ba a lura da abubuwan da ake ciki na tattalin arziki a'a tsare-tsare ne na dole a yi su domin kamfani ya ci gaba. Amma ta anan mm. gabar ta yaya watakila eh, ƙananan mutane na ƙasa mm. za za su iya fahimtar ko kuma mm. cin gajiyar irin waɗannan abubuwa da su kamar Kamfan dan wata suke yi misali kai tsaye misali idan tun da watakila ana babu wannan ragin na kai tsaye da mm. watakila su buwa suke to ai ai shi kamfani shakundum ne dan kasa morar kamfani da yake yi ta hanyoyi ne da yawa na farko ba fa morar kana morar kamfani ne kawai yi maka kaya ka siya ba idan yanzu ka je ka ji biliyoyin da kamfanin dangote yake biya na haraji idan ka ji wanda wannan harajin da yake bayarwa a iya shekaru goma ashirin da su aka yi tituna da su aka biya albashi da sauransu banda nan ma'aikatan da dangote yake ɗauka ake aiki ake ba su biliyoyi suke eh, taimakawa iyalansu suke taimaka 'yan uwansu direbobi ne yanzu nan a 'yan kano akwai dubban mutane wanda suke a aiki a dangote suke direbobi sun karu sun moru so shi kamfani a karmi takaita amfaninsa ya kasance ya maka kaya da sauki ka siya ko ya maka kaya da tsada a'a kamfani yana haɓaka tattalin arziki. Mana eh, eh, ta yaya watakila irin waɗannan dabarun da su subuwa suke misali za su kai ga cimma irin wannan birin ƙasa ɗin da ake gani tun da gashi dakta yana gaya mana cewa ai shi kamfani ba wai lalle sai in yi abu kai tsaye talaka sai ya samu ba akwai hanyar da take kewaya ta kewayo. To a gaishe ku malamai nan zamu daga aya a wannan lokaci sai mun da muku rana wace in Allah ya kai mu muna godiya ga su bakin namu Alhaji Lawan Habibu ayya da Dr. Gazali Ado Jibrin ta da shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya hada mana hancin su suka yi mana wannan fashin bakin. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya. A gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan kisan fararen hula a Gaza kuma ya ta kudurin Amurka na marawa Isra'ila baya yakin da take yi a Hamas. rundunar 'yan sandan jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya ta ce ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu da ake zargi da kisan hakimin wato hakimin sarkin kudu a karamar hukumar mulkin ibi lokaci kuma na kara kwarewa majalisar dokokin amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a karshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kuɗaɗen tsaron kan iyaka to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji martanin kungiyar kwadago ta jihar neja kan umarnin da gwamna umar muhammad bago ya baiwa ma'aikata na haramta saka doguwar riga a wajen aiki yanzu a madadin murtala faruku sanyina da ya karanto labarai sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu kevin ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku masu